mai sauraro assalamu alaikum mutumin da ya aikata laifin da za a jefe shi idan ya yi tuba na gaskiya a iya kyale shi me ya hukuncin mazan da ba sa ba da abincin rana kullum sai dai a jika gari ya halatta a karanta tabbati ya da a buga hannu a ƙasa domin neman sakayya kaɗan kinan daga cikin tambayoyin da shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin ya ƙunsa wanda ya saba zuwar muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo sunana hadif ja'far madobi kamar kullum shek amin ibrahim daurawa ke amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba malam zai fara yi mana tambihi mai taken hali na gari jari inda a yau za mu saurari bayani a kan kyakkyawan hali na takwas wato yin gaskiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Gaskiya dokin ƙarfi, gaskiya ba ta ƙurewa, kuma gaskiya ba ta zama asara. Abin da ke zama asara ƙarya. sake cewa mai ƙarya ɗan wuta ƙarya zagin Allah mai ƙarya ko a ruwa gumi yake ramin ƙarya ƙwararre ne ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya ƙarya ka tasha ƙarya Allah wa daren makaryaci amma gaskiya ita ce abokiyar tafiya haka wanda duk Allah ya azurta shi da gaskiya ya ba shi babban jari a rayuwarsa haka Allah ta'ala ya ce cikin suratu tauba ya yi allazina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya kuma iya bin muminai ce wa sadiqina wa sadiqati da masu gaskiya muminai maza da masu gaskiya mata ce fa lausa da kullaha la kana khairan da sun wa Allah gaskiya to da ya fi zama alheri a gare su annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna sidqa yahdi ila albir gaskiya tana shiryawa zuwa ga nagarta wa innal birra yahdi ila aljanna shi ko nagarta yana kai mutum aljanna wa inna rajula la yasduqu hatta yukutaba inda Allah siddiqa mutum yakan yi gaskiya har a rubuta shi a wajen Allah cikakken ne gaskiya wa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri ita ko ƙarya tana shiryar da mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar shi ko fajirci yana kai mutum wuta wa innar rajula la yakdhibu hatta yukutaba inda Allah kadhaba mutum yakan yi ƙarya a rubuta shi a wajen Allah cikakken makaryaci da haka malamai suka ce gaskiya akwai ta maganganu mutumin da ya zama a cikin maganganunsa gaskiya ne akwai gaskiya a cikin ayyuka ya zama ka duka na gaskiya ne akwai kuma gaskiya a cikin halayya da ɗabi'a ya zama duk irin juyawarka gaskiya ne to komai ka faɗa komai ka aikata duk yanayin da ka zo da shi yanayi ne na gaskiya da haka Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa guda biyar akwai madakhalu sidiki akwai makharaju sidiki akwai lisanu sidiki akwai qadamu sidiki akwai maqadu sidiki yace qur rabbi adkhilni dakala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin waj'al li min ladunka sultanan nasira yake cewa waj'al li lisana sidikin fil akhirin ne ce wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir mashigar gaskiya ya zama mashigar ka gaskiya ce mafitar ka gaskiya ne harshen ka gaskiya ne tafiya ka gaskiya ce rayuwar ka gaskiya ce ta wannan shi zai bayi zuwa ga samun wato aljanna ita ce maq'adi sidiqi ka samu mashiga ta gaskiya ka ba abin da ya fi gaskiya a rayuwar ɗan adam alheri da albarka ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masu ciniki biyu da mai siye da mai siyawa suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba idan suka yi gaskiya suka yi bayani sai Allah ya sa musu albarka a kasuwancinsu idan ku suka yi ƙarya suka ɓoye aibi sai Allah ya shafe albarka kasuwancinsu sau da ba taɓa cewa gaskiyan mutum ta ƙare ba sai da ce ƙaryarsa ta ƙare sau da mu riƙe gaskiya za ta yi mana amfani a duniya kuma za ta yi mana amfani a lahira kuma gaskiyanmu a ilimi a siyasa a mulki a kasuwanci a zamantakewa duk alheri ne ga mai gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya tsare mu daga karya. amin ya Allah akram kallah za mu fara shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin da tambayar da ta fito daga abbas da ke gwangwan a karamar hukumar rogo jihar kano da yake cewa malam mutumin da ya aikata zina alhali ya taɓa yin aure idan ya tuba tuba na gaskiya ya kubuta daga jefewa kuma dan Allah malam waɗanne ne sharuɗan tuba to ita zina ana kama mutum da zina ne ta hanyoyi guda uku hanya ta farko shaidu mutum hudu su kama mutum yana yin zina yana tsakai yin zinar ba kafin ya fara ba ba bayan ya gama ba duk hudun suka gan shi sannan na biyu shi da kansa ya zo ya ce na yi zina kuma tabbatar ya faɗi wannan magana cikin hayyacinsa da hankalinsa da zaɓinsa sannan na uku a gamace da ciki kuma an tabbatar ba ta da aure kuma babu wata shubaha da za a dogara da ita cewa ko an mata fyaɗe ne ko an sa mata kayan maye ta bugu aka sadu da ita ta ciki da sauran abubuwa da shari'a in ta bincika ta ga cewa an mata yaudara ko an mata kayan maye ko an mata fyaɗe ko makamantansu ko kuma ciki ne ya kwanta ya tashi da za ta iya sha da waɗannan dalilan hmm. amma ba haka ba ciki ba aure to alama ce ta zina sai in wani dalili ya kare ta to idan mutum kama shi aka yi da shaidu guda hudu aka tabbatar da zinarsa ta hanyar shaidu hudu to ba dama an an je gaban alkali dole sai a masa hukunci idan kuwa shi ne da kansa ya zo ya ce na yi zina a yi mun hukunci da aka fara hukuncin ko an gama shirya sai ce kai na fasa na janye to suna cewa la uzra liman aqarra wanda yace yayi laifi ba shi da uzurin da zai zo ya ce kuma ya janye hmm. to suka ce to ai in yace ya janye mai yawa janye wace gaskiya ba faɗan laifin ba hmm. to domin lokacin da ma izu aka fara jefe shi sai ki ca kuma da ni ga annabi kuma da ni ya fita da gudu suka bi shi har sai da suka karasa shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan me ba ku dawo min da shi ba hmm. da haka anan malamai suka ce abin da yasa annabi ya ce a dawo da shi din saboda shi ya zo ya faɗa yayi da kansa sau ya ce ya janye ana iya kyale shi amma an kama shi aka yi da shaidu a gaban alkali a kotu to ba shi da iko kuma ya zo daga baya ya ce kada a yi masa hukunci Kalla, menene hukuncin irin mazajen nan da ba sa ba da abincin rana a gidansu kullum sai dai a jika gari a sha daga yusuf sheka to idan halinsu kenan ya samunsa kenan garin sai a hakuri a ta cin garin in ko yana da hali ya kiya baya to ya zama matsolo ya zama mai takura iyalinsa yana da hali ba a so ka takura iyalinka manzo Allah ya ce ya isa mutum babban saƙo ya tozarta waɗanda suka zama wajibi ya ci da su da 'ya'yansa da matansa da iyayensa tsofaffi wajibi ne ya ci da su saboda haka yana da hali da zai yalwata musu ya takura musu ya tsananta musu wannan ba hali ne mai kyau ba ya kamata mutum ya ciyar da iyalansa liyonfik zu sa'atin min sa'ati wanda yake da yalwa ya ciyar gwargwadon yalwarsa wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma aka takura arzikin sa ya zama bai da yawa to shi ma ya ciyar daidai gwargwadon sa saboda ka in da hali ya kamata mutum ya ba iyalansa ya yalwata musu idan Allah ya yalwata ma ka yalwata wa kanka ka yalwata iyalanka in babu ne to kowa ya san babu sai a hakura da abin da ya sawwaka hmm. daga maman Abdul ta ce dan Allah malam ka bani shawarar yadda zan zauna da makociyata domin yar maɗigo ce duk ta ta lalata min ya don akwai irin wannan ya kamata kai rahoton ta zuwa ga 'yan hizba domin a ɗau mataki domin mutum yana lalata tarbiyyar wasu to ba za a kyale shi ba domin abin sai ita yaɗuwa a unguwar kuma duk ta muku suna kuma ta talata ta muku yara ya kamata ku nemi shari'a ta shigo ciki domin a yi mata iyaka in ma ba za a iya tashinta daga unguwar ba ko ba za a yi mata wa'azi ita ta daina ba ko ba za a yi mata hukunci ba to a muku iyaka da ita da ku da 'ya'yanku da iyalinku hmm. domin wannan mummunan sharri ne idan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar ya samu gindin zama a cikin al'umma to fa an shiga uku an lalace abu na farko shine zina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan zina da riba ta yaɗu a cikin al'umma sun jawo kansu fushin Allah haka nan kuma abu na biyu shine maɗugo mace na neman mace wa iyazu billah sannan na uku shine luwaɗi namiji na neman namiji wa iyazu billah sannan na hudu shine amfani da dabbobi kamar da ake an sha kama mutane suna neman saniya ko suna neman jaka ko akuya ko tinkiya ko irin waɗannan ko kuma amfani da hannu ko amfani da wani na'ura domin a biya bukata ga maji mace ko namiji waɗannan duka haramun ne wallazina hum li furujihim hafizun Allah ya ce muminai su ne masu kare farjinsu na namiji ne ko na mace illa ala azwajihim sai ga matansu na aure kawai aw ma malakat aymanuhum ko kuma ga abin da damar su ta mallaka na kuyangi da bayi da sadaka fa man gawara a zalika, wanda duk ya nemi wata hanya koma bayan biyun nan da Allah ya halitta fa ulaika humul aduna waɗannan sune yan ta'adda saboda haka lalle ku nemi yi muku iyaka da wannan mata Wa muna fata da ire-irenta da suka jarabtu da wannan bala'i Allah ya musu ya shirya da su amin ya Allah daga Salim Hassan Sai karamar hukumar Bichi ce malam mutum ne ya ce aikin hajji, kuma dama ana bin sa azumi ya iya ramawa a can to Allah ta'ala ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake halin tafiya ko rashin lafiya sha azumi to ya rama sau da karama azumi zai iya zama in ka ɗauke shi a gida karama shi a lokacin tafiya ko ka ɗauke shi a lokacin tafiya karama shi a zaman gida hakanan kuma matafi yana da dama ya yi azumi kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi ya tabbata hadisin bukhari da muslim a lokacin tafiya wasu kan ɗau azumi wasu kuma su kan sauki amma duka biyun ba mai zargin wani sannan kuma ya tabbata cewa idan mutum ya san zai ɗau azumi a lokacin tafiya ya sha wahala kada ya ɗauka saboda hadisin laysa min albirri asiyamu fi safari ba cikin nagarta daukan azumi lokacin tafiya musamman ga wanda zai wahala hmm. to kaga kenan ba laifi in karama azumin ka a duk sanda ka samu iko ko ka samu dama mutaka ba za ka ji gata ko ka wahala ba a zaman gida ne ko a lokacin tafiya na'am wannan yace ya halatta idan rai ya ɓaci a karanta tabbati da a buga hannu a ƙasa domin neman sakayya to shi neman sakayya dama kaga za a yi mugunta ba nasi ake nema ba masu irin waɗannan ai ba nasti ne ce su ba ita mugunta ai ba a nema mata dalili hmm. yin ta kawai ake yi yadda aka zace ta ko aka tsammace ta ko aka gwada ta aka ga ta yi hmm. mafi yawa malamai abubuwan mugunta ba wai ce musu aka shi ba hmm. su suke duba ayoyin da suka yi magana azaba ko suka yi magana tashin hankali sai su mai da shi wuridi ga wanda ya cuce su yanzu misali a <laughs> laramomi suna yin wasu taftahu wa kaba kullu jabbarin anid kaga wastaftahu wa khaba kullu jabbarin min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalir sai in ka taba wani sai ya maka wuridin wannan sannan wani kuma ya maka wuridin fakubu kibu fiha hum wal gawun wa junudi iblis ajma'un to duk wannan in ka gani dama ba wai ta aka yi musu ciki ba mm. su ne suke duba ina aka yi maganan wata azaba azaba ina wani guri mai tsauri tsauri yake ina wani guri mai tsandauri tsandauri yake ina aka yi maganan wani bala'i to sai su ta jawo mutum wannan ayoyin domin su wasali da su Allah ya fitar musu da su mm. to haka nan ma wannan duk ba aya ce ba aya ce ta ce ai haka ba ba hadisi ne ce ai haka ba ba magabata ne ga suna haka ba mm. kawai malamai ne suke gwada abu da niyan mugunta in sun ga ya su ci gaba da mugunta da shi hmm. duk kuma mugunta kullum ba su ake a dinga rama ta ba sharri ba su ake a dinga in mutum ya cuce ka kai masa Allah ya isa mana hmm. shikenan ta isa hmm. Allah ya isa ai ba abin da ya fi shi dan ka ce Allah ya isa to tunda Allah ya isa ya dauka maka fansa dan me zaka dauka da kanka in kuma abin yayi tsanani akwai addu'a da annabi ya bayar tana nan a cikin hisnul muslim in kaga mutum ya sa ka gaba yana son su ya ga bayan ka ba abin da kai masa kaga ya sa ka gaba to ga wuri na annabi ba inda zaka sa sunansa da sunan babansa kai ta ja masa har Allah ta'ala ya karya maka shi ka samu zaman lafiya ka kubuta daga sharrinsa kuma ka ga haka ba zai baka ta neman tsari kawai Allahumma na'udzu bika min jihadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da ka nemi tsari kai Allah ya tsare ka daga sharri masu sharri amma ba sai ka dinga buga musu ta bayyada a ƙasa ba domin hakan bai tabbata daga cikin aikin magabata ba daga maman haris zurin ita kuma ta ce wai haka ne ba a karanta tabbat yada a cikin sallah tabbat yada biyu lahabin wa tabba sura ce a cikin surorin alkur'ani da haka za a karanta ta a cikin alkur'ani sai dai kasan an fi son karanta dama gurare da aka yi maganan sufofin Allah ko inda aka yi maganan wa rahama ko wani abu mm. amma dai ana karanta tabbat yada a cikin sallah kamar da ake karanta ragowar surori malam idan mutum ya zubar da maniyi ko da ba ta hanyar saduwa ba ne dole sai ya yi wanka to fitar da mani yana da hanya guda biyu akwai fitar da mani na jin daɗi na al'ada kamar ta hanyar saduwa ko ta hanyar tunanin mace ko mafarki ko makamantansu akwai fitar da mani kuma ta hanyar ba ta al'ada wacce aka saba ba kamar misali malamai suna ba da misali da abubuwa guda hudu misali kunama ta carbi mutum tsananin zafi ya sa ya fidda mani hmm. wannan suka ce ba zai wanka ba tunda bai fita ta al'ada ba ko ba da jin daɗi ba ko kuma jin daɗin amma ba na al'ada kawo mutum yana sukuwa akan doki sai ya fitar da mani ko kuma ya ƙazuwa ta fito masa yana susa sai ya fitar da mani ko dai wato wasu abubuwa haka suka sa ko kuma za a yi gwaji aka zo aka yi masa allura sai ya fitar da mani duk wani manin da ya fita ba ta hanyar jin daɗi ba ko kuma ya fita ta hanyar wahala ko ta al'adar da ba haka shari'a ta saba ba hmm. to wannan suka ce sai dai a wanke shi ba za a yi wanka ba domin daga cikin sharaɗin fitan maniyin da za a yi wanka shine fita ta ɓangaren lafiya ta ɓangaren al'ada sannan ta ɓangaren jin daɗi na'am wannan kuma yake liman ne ya rafkanuwa a cikin sallah alhali ni kuma ban samu a farko ba lokacin da ya yi wannan rafkanuwar to idan aka yi sallama ni ma sai na yi sujadar rafkanuwar zan ciko ko sallah ta ko kuwa sai na ci ko tukuna daga ɗalibinka ikira'a awwalu karamar hukumar tudun wada to idan sujada ba a dice sai an gama sallah sannan kai idan sujada kabali ce kuma tunda dama liman bai salama ba sai ka bi shi ku yi sujada kabali tunda sujada kabali kafin liman ya salama yake yin ta kaga dole ka bi shi ayi da kai in ko ba a dice bayan sun yi salama kai tashi zaka ka ci ko sallar ka to sai ka ga liman yayi ba'adi kai ma an ka zo sai ka yi ba'adi ko da baka san dalilin da yasa suka yi ba'adin ba hmm. tunda wanda ya bi liman to dole ya koyi da limamin daga baban gida ɗorayi ya ce malam sai ka ga mutum ya yi ɗahara ya yi alwala amma yana cikin sallah sai ya ji fitsari ya fito masa ɗan kaɗan ba kuma tare da ya ji shi a jikinsa ba menene hukuncin irin wannan ɗan fitsarin wannan dai wasu wasi ne ba wani fitsari da ya fito wa mutum kawai zuciyarsa ce take masa wannan tunanin ya wani fitsari zai fito ba dan shi kaga wasu wasi ne kawai kake da aka kai watsi da wannan wasu wasi wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga sallah sai a dinga sa masa wasu wasi kamar wani abu ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ka yanke sallah hatta ta suma a sautan auta gidariha har sai wato kaji ƙara a kunnanka ko kuma kaji ɗoyi a hancinka wanda yake nufin al-yaqinu la yazulu bi shakk wato yaqini baya gushewa da shakka tunda kana da yaqini kai alwala yanzu kana shakkar wani abu ya fito to bai fito ba kawai ka ci gaba da sallarka sai kana da yaƙinin ya fito tukuna hmm. wannan kuma na tambayar kwana nawa shari'a ta yarda magidanci shi ma ya yi idan ya tafi unguwa to ya dangana ai unguwa iri-iri ce akan dai mutum da ya daɗe bai zo ga iyalansa ba gwargwado yadda za su iya haƙuri hmm. wata wata ɗaya wata sati biyu wata sati ɗaya gwargwadon da yadda ya ga cewa ba zai matsa iyalansa ba ko ba zai matsa kansa ba domin wani Allah ya sa arzikinsa da samunsa a nesa dole sai ya yi tafiya yake samo abin da zai cikar da iyalansa in kace ba zai tafiya ba akwai matsala sau da haka in kuma kace ya tafiya daɗe kuma ya ɗau alhakin iyalansa in ko bai taho ba zai samu musu abinci ba ta sai dinga gwargwadon yadda ba zai takura ba za su takura ba yana dawowa wajen iyalansa kuma yana kawo musu abin da za su ci wannan kuma ya ce malam na nema aure an hana ni saboda ba a haife ni ta hanyar aure ba ya ce zan iya nemo wadda ita ma aka haife ta ta irin wannan hanyar in aure ta to ba laifi ba ne idan mutum yana da nagarta yana da kirki a bashi aure ko da ku ba shi ta hanyar aure ba amma in yana jin za a yi masa gori to ya laliba wacce take da irin wannan larura ya aure ta ita ce ba za ta yi masa gori ba iyayenta ba za su yi masa gori ba saboda su ma suna da irin larurar da yake da ita amma dai asali mace dan an haife ta ba ta hanyar aure ba ba laifin ta bane dan haife shi ba ta hanyar aure ba ba laifin sa bane domin laifi yakan hau mutum ne ta hanya hudu shi ko babu hanya ko ɗaya cikin hudun da ta hau kansa na mm. farko shi ya yi laifin akan kansa kaga ba shi ba na biyu ya sa aje a yi kaga ba shi ya sa a yi ba na uku ya ɗaura gindin a yi wato ya bada gudunmawa a yi kaga bai bada wata gudunmawa a yi ba mm. sannan na hudu idan labari ya zo masa an yi goyi baya ya ji daɗi kaga bai goyi baya bai ji daɗi ba har gashi abin yana damunsa mm. saboda haka amma tun da abin ya zama za a iya masa gori a zage shi a bata shi to ya nemi mai irin wannan larurar ita ce wacce iyayenta ba za su iya ɓata shi da wannan ba don su ma yarsu tana da irin wannan larura mm. to wata ran hakan zai fi sauki amma dai bai kamata a ce an hana shi aure ba inda yana da da siffofi da nagarta da halayen da zai iya rike mace ba saboda ya samu kansa a cikin wacce larura da ba shi ya saka kansa ba kaddara ce ta laifin da iyayensa suka yi ta shafe shi na'am malam wata mace ce ta yi ikirarin sai ta kashe mijinta sai na wuce gaba wajen kashe aurenta mai tambayar ya ce to ina da laifi wajen taimakawa da na yi wannan auren ya mutu to in dai tabbas kana da tabbas ko zato mai karfi cewa za ta iya kashe mijin ka kashe auren to ka taimaka kama ma yi jihadi ne don ka ce to rai ta hanyar kashe auren mm. da kwarai ya mutu da aure da rai ya mutu ƙara aure ya mutu saboda haka in kan an tabbas hakan abin da ka faɗa gaskiya ne in kusan ranka ka faɗa to kaga wanda ya taimaka wajen kashe aure to la'ana Allah ta hau kansa wannan ya ce malam na je duban mahaifiyata a asibiti da niyyar nemi ta saboda wani laifi da na yi mata amma ba mu samu damar yin magana da ita ba bayan kwana biyu kuma sai Allah ya mata rasuwa yaya zan yi kenan abin da za ka yi abu hudu ne na farko kai ta mata istighfari na biyu kai mata sadaka jariya na uku abin da ka san tana yi na kirki ka ci gaba da yi na hudu ka ci gaba da sada zumunta da yan uwanta da danginta da kawayenta domin alherin da kai din ya bi ta na mai tambaya ta gaba na cewa malam matan da mazansu suke dadewa idan sun yi tafiya ba su dawo ba yaya ya kamata su kasance to matan da mazansu suke dogo tafiya ba su dawo ba su kan tsinci kansu a matsaya guda uku na farko shine larura na abin da za su ci su tira su ci magani na biyu harkar saduwa ta aure na uku security domin gida ba miji akwai abin tsoro cewa komai zai iya faruwa a gidan barawo zai iya faduwa kwato zai iya faduwa kullum dai a firgice suke hmm. saboda ba mai gida a gidan to kaga ashe in namiji yana nan yakan ba wa matansa security kuma yakan biya musu bukatar su ta aure kuma yakan kula da sauran bukatun su na yau da gobe da ma kai jin daɗi da suke a ransu idan mai gida yana kusa to duk wani mutum baya nan akan samu wannan larura bisa lokacin na Umar yana yawo da daddare ta mata tana waka a cikin waƙarta tana bayyana cewa in banda tana jin tsoron Allah da ta gayyaci kwarto gidanta to zai na umar ji wannan waka hankalin sai tashi yasa aka wa gidan lamba da safe aka zo aka bincika aka gama ta wani mutum ce da aka tura shi yaƙi to shine ya ce duk wanda ya tafi yaƙi daga yau kada ya wuce wata hudu bai dawo ba a dawo da shi gida ya zo ɗau iyalansa ko kuma ya zo ya ɗauke ta su tafi can ko kuma ya dawo gida gurin ta. to daga wannan ne malamai suke ganin ya kamata a yi wa mutane masu tafiya tafiya iyaka duk mutumin da yake da iyali wani ya tafi abuja wani ya tafi lagos wani ya tafi wata ƙasa neman kuɗi sai shekara musamman mutanen da suke ƙauyuka sai mutum ya taho tun da ya fito rani sai wata shida wata bakwai in ba damuna ce ta fadi ba hmm. ba zai koma ƙauye ba ya ban matarsa da yara ko ya taho birni nema to irin waɗannan suna zaluntar mata a wata rana na je wa'azi wata jiha daga cikin jihohinmu na kudu hmm. sai na tarar da mutanen mutili na ce tsakaninku da Allah wanda da yake da aure ya daga hannu suka daga hannu na ce tsakaninku da Allah wanda duk ya yi wata shida zuwa shekara da ya jojo mata sau ya daga hannu sai ga sun daga da yawa na ce to dukkaninku a cikin sabo kuke kun zalunci matanku ya kamata kowa ya koje ya dauko matarsa ko kuma ya je gurinta to sai su ta kala rura ne ya ce wallahi tun da ya taho bai samu kuɗin ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce ko bashi a rike makaya eh. to wannan dai duk ba daidai bane tsakani da Allah ya kamata a dinga yin iyaka wa mutum in zai tafiya na lokacin da zai je da lokacin da zai dawo domin kada ya ba baya da kura akwai matarsa akwai iyalinsa akwai haƙoƙinta na aure ko da ya ba mata ci da sutura da magani da security ai akwai abin da ba mai iya yi masa ba mai iya yi mata sai shi shi ne haƙƙin saduwa na aure hmm. wanda shi ma babban haƙƙi ne na mace saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu dinga ba matan mu su yadda ya kamata Allah ya samu dace amin sun ma'anin wasu sauraro duka-duka da haka muka zo ga karshen shirin tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin ke fatan Allah ya samu rika yin aiki da abubuwan da muke saurara amin sun amin a kasance da mu a lokaci na gaba inda insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin da alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu taimaka domin samun nasarar gabatar da shirin habib ja'far madali ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah e